الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a yau ranar goma ga watan ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 438 wadda ta yi daidai da ranar biyar ga watan shida shekara ta 2017 ta miladiya a yau insha Allah za mu tashi za mu sake maimaita za mu sake maimaita aya ta 91 daga nan za mu tashi insha Allah a cikin karatunmu na tafsiri na ramadan da muke yi a tambayoyin da aka rubuto wannan ya ce don allah ni ne nake son wata yarinya ita ma tana sona sosai amma tana da cutar sikla ni na sani a kimiyya matsalar auren mai sikla amma na ji ina so a haka to a shari'a na yi ganganci ko na yi daidai ko menene matsayina Eh, wato mutum zai iya auren mai larura wadda take ko da baka ba a kaunar waraka daga larurar idan ya san da larurar idan bai sani ba idan bai sani ba ne idan ya yi auren to wannan zai wajabta masa a wato daukan diya akan wanda ya yaudare shi a ko ita ko waliyin saboda haka zai iya komowa da wani bangare na sadaki wanda ya wuce sadakin tamkarta amma idan tana da idan ya san tana da larura kuma ya yi ya ga zai iya zai iya ɗawainiyar wannan babu laifi zai iya yi tunda mutum zai iya auren wadda take da taɓin hankali in ya yadda zai iya auren wadda take da cutar baron idan ya yadda sai dai cutar da bai halatta mutum ya ce zai auri mace da ita bace shine cutar da in ya aure ta da shi da wannan cutar wannan cutar tana naso wanda wannan nason zai iya kaiwa ya zuwa ga salwantar rayuwarsa kamar cutar a kamar mai cutar tsida ake cewa ko hiv tunda wannan za ta iya kai shi zuwa ga ya kamu da cutar ya kuma ba ma wani saboda haka a lokacin nan ya zamanto ya cutu kuma ya cutar kuma cutar za ta iya kaiwa ya zuwa ga salwantar rai shi ko tsara rai wajibi ne a cikin shari'a Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawukan ku ya zuwa ga halaka kuma ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan ku to amma kamar ita wannan cutar sikila akwai wahala ga mai wannan cutar a rayuwarta da kuma wajen ɗawainiyar a ɗaukan ciki amma wannan ba zai hana ya zamanto an aure ta ba kuma wanda ya yi haka ya haƙura da wannan ɗawainiyar Allah zai ba shi lada a kan wannan yana daga cikin taimako da ya yi in ya yi yana da lada a kan wannan abu insha Allah sannan wannan ya ce a taya na addu'a ba shi ya dame ni a taimaka min dan Allah Allah ya kara malin lafiya Allah maɗaukakin sarki ya biya maka basu sukan da kake kan cikin duk wanda suke cikin bashi Allah ya biya musu muna yawan addu'a kan Allah ya biya bashi ga waɗanda suke cikin bashi saboda shi sha'anin bashi abu ne wanda yake mai tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin neman tsarin da yake yi a cikin addu'a kowace sallah yana neman tsari daga bashi yana neman tsari daga bashi Allahumma inni a'udhu bika min al-maghram اللهم إني أعوذ بك من غلب من المغرم والمأثم na neman ka daga bashi da laifi to sannan wannan yace ina neman ƙarin haske akan darussan comparative religion da muke yi don samun abin da zamu yi zamu mai da martani da littafin bible ga waɗanda sukan biyo mu ɗaki-ɗaki daga cikin kiristoci wai za su yi mana wa'azi a campus sai dai wasu ustazai sun ce bai dace ba suna kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar yana karanta wani yanki na attaura kuma ya hana shi a malam ustazan fa sun dage don sun ce suna da hujjoji shi yasa na garzayo wajen ka Allah ya kara lafiya eh, babu laifi kuma ka daina ce musu ustazai wannan suna ne ake amfani da shi wanda yake jifa da lakabi na izdira'i na izgilanci da tozartawa eh, wannan bai dace ba ah, Allah ta'ala ce wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junanku da laqabba lakabi wanda yake bai dace ba musamman ana amfani da shi ta fuska wacce take bata dace ba asalin ustaz abinda ustaz yake nufi a larabci babban malami shi yasa ake fassara shi yanzu da professor a larabcin zamani ustad professor ne shi yasa ake cewa ustad kursi professorial chair haka ake ce ma haka ake ce ma professorial chair ustad kursi saboda haka amma mu nan mun dauke shi daga mai wato mai koyarwa a makarantar islamiyya malamin ƙananan yara da kuma wanda yake yana kokarin kafa su yana kokarin yin sunna da san addini da wa'azi da sauransu sai a ce masa ustaz da ustaziya in mace ce ma sai a ce mata ustaziya eh, to su wannan ya kamata su fahimta cewa luga ba ta taimaka musu ba kuma bai kamata a rinka amfani da kalmar sanan ba amma gane da abin da tambayar ta zo a kai wato karanta a rubuce-rubucen karanta bible da littattafan addinin kirista domin a ga abubuwan da suke da shi na shubuhohi don a san yadda za a kira su zuwa ga addini wannan yana daga cikin wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su kai wato kafa hujja da su ta hanya da take mafi kyau kuma wannan malaman musulunci sun riga mu da yin wannan tun a malaman da kai tun daga su ibn ishaq malaman tabi'ai kenan kai tun daga sahabbai aka samu suna yin wannan tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj ku yi riwaya daga bani isra'il babu laifi sai ibn abbas sai abdullahi ibn amr bin al-as duk suna karanta zafan yahudawa da zafan nasara domin wani lokaci ma har tafsirin alqur'ani sukan fassara shi da waɗansu abubuwa da suka zo daga cikin wa'annan isra'iliyat duk da yake malamai sun kasa irin labarurrukan nasu wannan ba bigiran da za a yi bayani ba ne amma asalin wannan wato yin wannan dogaro da abin da ke cikin littafan su domin wato kafa hujja ya samu asali tun daga da tun daga tun daga magabata su Ibn ishaq dan har akwai wani bature da ya rubutu akan ayar fassarar ismu a wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di min ba'di ismuhu ahmad da yanda ibnu ishaq ya dogara da fassarar bible da aka yi zuwa larabci a da da kuma yanda waɗansu da yanda waɗanda domin wanda suka fassara bible sun fassara shi daga siriyaniya wanda ibn isa ya dogara a kai wannan da fassarar da parakletos da yanda ya zo a fassarar greek wanne wace ma'ana ce wato wace ma'ana ce ta fi dacewa da ahmad a cikin waɗannan fassarar wani bature ya yi makala kyakkyawa ya duba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin malaman musulunci suka rinka yi a da na sunan makalar amma in mutum ya yi sashen paracletus da ibn isaac zai gani sannan manyan malamai irin su al-qurtubi da irin su ibn hazm da malaman da suka rubuta akan addinai irin su imam al-ash'ari da suka rubuta al-milal wal nihal da al-fisal fil milal wal nihal na ibn hazm da maqalatul islamiyyin na imam al-ash'ari da kuma sheikh al-islam ibn taymiya da ya rubuta al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih masih da kuma hidayatul hayara na shaykh al-islam ibn al-qayyim duk waɗannan sun nuna cewa malaman musulunci sun yi comparative religion saboda haka waɗanda suke cewa kada a yi wannan suna da ƙarancin sani ne amma babu laifi mutum ya yi sai dai ya kamata kafin mutum ya yi ya zamanto yana da kyakkyawar madogara kyakkyawar kafa ya kafa kansa akan ilimin addini ya zamanto ya san aƙida yadda ya kamata eh, ya zamanto ya san aƙida yadda ya kamata kafin ya ce zai shiga cikin wannan fage sannan shi ya halatta mutum ya karbi tallafin da gwamnati take bayarwa ga manoma ni ma kuma noman nake ina jin tsoron riba saboda akwai waɗansu wasu charges da suke yi amma sai su ce ba riba bace eh waɗannan mun sha amsawa irin wannan tambayar a nan akwai tafsil idan za a baka amfanin gona ne da kamar yadda ake wannan anko borowa din wannan za a iya tahrijinsa akan halarci haka zalika kamar idan na bank of industry ne shi ma wanda yake za su sai maka inji ne ba kuɗi za su baka ba su sanya riba ko sun kira shi interest ba interest ne ciniki ne amma in suka baka kuɗi suka sa a cikin account ɗinka suka ce za su za ka biya wani abu suka kira shi administrative charges to wannan a bisa in dai ba administrative charges ɗin ya zama to tabbas shine kuɗin da suke ɗauka wanda yake za su yi hidima na wannan bashin da suka baka ba to wannan ya zamanto riba wanda Allah ta'ala ya hana ya haramta amma Allah ya kai mu ranar asabar akwai lecture da Muslim Forum Islamic Forum na Nigeria suka shirya a nan BUK wanda ina daga cikin wanda za su bayanin duk waɗannan tallafi kashi-kashi irin wanda gwamnatin tarayya ta kawo da na babban banki da na bankin sana'a da na bankin noma da na bankin kawo ci gaban ƙasa dukkanin sun Allah yadda za mu duba mu gan su ɗaya-ɗaya mu ga sharuɗansu da kuma ƙoƙarin da ya kamata a ce an yi dan a musuluntar da su su domin musulmi suna da haƙƙi kan su ci gajiyar irin wannan tallafi insha Allah rana asabar in Allah ya kai mu na'am eh, da safe karfe goma a biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعل وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ولكن يذل من يشاء يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون الله يقول وأوفوا الله kuma su cika alkawarin Allah idan idan kuka yi alkawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsaran bayan kun karfafa su wa ja'altumullaha alaykum kafila alhali kun sanya Allah shaida a kanku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sanin abin da kuke aikatawa wala takunu kallati naqadat ghazlaha kuma kada ku kasance tamkar wannan wadda ta warware kadinta min ba'di quwwatin bayan wato karfinsa bayan ta daura shi da ƙarfi, an kasan wato ta warware shi ya zamanto warawara tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kuna kuna mayar da rantsarantsanku sababin yin barna a tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma domin ku kasance al'umma wadda take ita ce mafi yawa mafi karfi daga wata al'umma innama yablukumullahu bi Allah kawai fa yana jarab yana muku jarabawa ne da irin wannan hali wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kun yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun kuma lallai abinda kuke kasance kuna sabawa a cikin sa lallai za a yi muku wato zai bayyana a gare ku ranar alkiyama walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya da sai ya sanya ku al'umma guda daya ku zamanto al'umma daya dukkaninku akan wato imani walakin yudhillu man yasha amma Allah yana batar da wanda ya so wa yahdi man sha kuma yana shiryar da wanda ya so wala tusaluna amma kuntum ta'malun kuma wallahi lallai za a tambaye ku akan abin da kuka kasance kuna aikatawa kamar yadda muka ambata a jiya a farkon bayani akan tafsirin waɗannan ayoyi cewa wannan ayar tana tana daga cikin abin wato Allah ya ambata na abinda alkur'ani ya kunsa na bayanin komai da kuma shiriya da rahama da bishara ga muminai domin da waɗannan ayoyi Allah ya tabbatar da muminai akan abin da suka yi na shiga addinin musulunci domin waɗanda suke sababbin shiga addinin musulunci kada wato su raura wato kada imaninsu ya kada imaninsu ya zamanto ya raurawa yayi rauni daga abin da suke fuskanta na rudi da wato shubuha da kafirai suke jefa musu abinda zai tabbatar da imaninsu abinda yake shine sani ingantacce shine wahayin Allah shine umarnin Allah da wa'azin da Allah yake yi domin babu abin da yake tabbatar da imani a cikin zuciyar wanda wanda ya wanda ya musulunta daga farko irin ilimi da wa'azi ai ta maimaita shi ana nuna masa shine ya fi komai tabbatar da imani a cikin zuciyarsa akwai waɗansu sabubba waɗanda suke daga baya addinin musulunci ya zo ta wannan hanyar ya rinka tabbatar da mutane akan imani shine wato ba su abin duniya domin waɗansu abin duniyar idan aka ba su shine zai idan wato yana daga cikin abin da yake zai tattaro zukatansu ya sanya su imanin ya tabbata ya sanya su su karɓi addinin su yadda da sabuwar rayuwar da suka shigo kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yayin da musulunci ya yi ƙarfi yayin da musulunci ya samu hanyoyin kuɗaɗen shiga ya yi umarni daga cewa daga kasan zakka a ba ma mutane da za a wato karkatar da zuciyarsu zuwa ga shiga addinin musulunci shine al-mu'allafatu qulubuhum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ya rinka ba mutane dukiya domin ya tattaro domin ya janyo hankalinsu kan su shiga addinin musulunci kuma in sun shiga addinin musulunci su zauna a cikinsa to wannan wata marhala ce wadda ta zo daga baya amma a nan a lokacin da musulmi suke da rauni ba su da abin da zai tabbatar da mutane akan addini in ba hasken imani ba to shine Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya bayyana wannan haske wanda zai tabbatar da imani a cikin zuciyar muminai Allah ya ce ku cika alƙawarin Allah wannan alƙawari na Allah Allah yana ishara ga abin da ya kasance al'adar manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutane sun musulunta sukan yi masa mubaya'a mubaya'a akan akan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka ce buɗe hannunka ne maka mubaya'a akan musulunci sai ya buɗe hannun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa akan hannunsu shine wanda a wannan sifar mubayar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan hannunsa shine a sama hannunsu a ƙasa wannan mubaya'ar wato ishara ce ga cewar abinda suka yi mubaya'a a kai to za su lizimce shi su tabbatar da shi to kuma sai Allah ya kira shi alkawarin Allah wato alkawarin da aka kulla da Allah domin shine a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake daukan shine mai isarwa daga Allah to yayin da ya kulla alkawarin ya kulla shi ne da sunan Allah tamkar Allah take yi ma wannan alkawarin shi yasa Allah ya kira shi a cikin wannan ayar wato ahadullahi alkawarin Allah wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsa rantse al jam'u yamin rantsuwa kenan shine wato ka ce wato ka sanya Allah ya zamanto shaida akan abin da za ka domin ma'anar rantsuwa tana rantsuwa tana tsayawa a makamin shaida shaida shine wani wanda ya gani ya ce haka ne alkawarin da kai kenan to ita kuma rantsuwa tamkar ka ce ne Allah shine shaida akan abin da kai alkawari akai ko Allah shine shaida abin da ka lizimta ma kanka zakai to kaga wannan idan da mutane za su duba su gani ai ta fi shaida ma karfi tunda ka ce Allah shine shaidarka to kaga wanda duk zai fuskanci wannan ya warware to tamkar ya ce da Allah yake yi kenan kamar ya karyata shaidar Allah kenan shi yasa Allah ya ce wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alhali kun sanya Allah kafili ma'anar kafil wato asalin ma'anar kafil mai lamuni amma anan ana nufin kun sanya Allah shaida a kanku cewa abin nan da muke faɗa Allah ya san gaskiya ne shine ma'anar rantsuwa idan ka rantse da Allah ka sanya Allah shaida wato kana cewa abin nan da nake faɗa Allah ya san abin da nake faɗa gaskiya ne to shi yasa Allah ya ce to kada ku warware rantsuwar ku bayan kun yi shine bayan ka kulla alkawari da sunan Allah kada ka wato kada ku kada ku warware ta to kuma shi yasa rantsuwa a wani wajen Allah ya bata sunan shaida Allah ya bama rantsuwa sunan shaida fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi in kana min al-kadibin waɗannan ishara ne game ga rantsuwar li'ani idan mutum ya zargi matarsa da zina ba shi da shaidu guda hudu ko kuma ya kore cikin da matarsa ta zo masa da shi ta ce ba ɗansa ba ne ko kuma ya kore ɗan da ta haifa masa ya ce ba ɗansa ba ne to idan ba shi da shaidu guda hudu kan wannan sai a yi rantsuwar li'ani to an kira waɗannan rantsarantsan da mutum zai yi guda hudu rantsuwa guda hudu ya ce wallahi wallahi eh, ya ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ta yi zina ko na ganta tana zina ko billahi alladhi la ilaha illa huwa cikin nan ba nawa bane ko billahi alladhi la ilaha illa huwa dan ba nawa bane to kaga aka kira wannan shaida alhali kuma rantsuwa ce saboda shaidar Allah ce aka kira ta shaida shaidar tafi komai ita ce shaidar Allah Allah ya yi wato akwai abubuwa da Allah yake cewa ai hukunci da su bisa shaidar Allah wato bisa rantsuwa rantsuwa rantsuwa daban-daban ce malamai sun kasata kusan kashi biyar kamar yadda mai tufa ya kawo su ɗaya bayan ɗaya lokacin da kowace irin abin da take hukuntawa da kuma kowace menene sharaɗinta wanda a babin alƙalanci ake yi to Allah maɗaukakin malamai sun yi bayanin cewar wato makasudin waɗannan jumloli da suka zo tun daga faɗin Allah wa aufu bi ahadillah shine wato wasiya da tsare alkawarin da aka kulla shi da kuma tsare rantsuwa da kuma rashin wato yin ridda a koma ga kafirci da kuma toshe kafar da mushrikai suke bi domin su jefa fitina a cikin zukatan musulmi yayin da suke hana su suke toshe su daga shiga cikin addinin musulunci da hanyoyi daban-daban na saddu a farkon zuwan musulunci sun ɗauki hanyoyi daban-daban wato na hana mutane shiga addinin musulunci banda azabtarwa da kuma wato duka da zagi da aibatawa da kuma yin ƙarya a gare su da dukkan wata hanya ta matsa musu lamba akwai kuma hanyar jefa shakka a cikin zukatansu kamar yadda suke cewa nahnu aktaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin mun fi ku yawan dukiya mun fi ku yawan yaya ba za a yi mana azaba ba ku duba ku gani mu Allah ya raba ya bamu in ma wata in ma in ma wata alfarma ce a ce ku Allah ya zaba ba mu ba وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا kamar haka Allah yace kamar haka muke fitinar su domin su ce yanzu waɗannan su ne Allah ya musu baiwa ya fifita su a tsakanin mu su aka zaɓa bayan mu ne muka fi dukiya mu ne muka fi ƴaƴa to irin waɗannan abubuwan za suna tasiri a cikin zukatan mutane to saboda haka domin alqur'ani yayi maganin wannan shubha da ake jefawa sai bayani ya zo da ilimi domin ita shubha ba a maganin ta sai da ilimi ba abu ne na karfi ba ba abu ne na zagi ba ba abu ne na ba'a ba ba abu ne na iya magana ba a abu ne na ilimi na haske to shine Allah madaukakin waɗannan maksudun waɗannan ayoyi raddin waɗannan shubuhohi din da kawar da irin fitinar da mushrikai suke jefawa a cikin zukatan musulmi ya daga cikin fitinar su da suke cewar da suke faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba akan wani mutum babba daga cikin alƙaryatu guda biyu ko makka ko ta'ifa sai aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan mikiyati babba ne a wajen su tunda daga babban gida yake kuma a babban gidan a gidan Banu Abdul Muttalib babu kamar sallallahu alaihi wasallam amma su suna nufin irin nasu babban a wajensu irin su walid ibn al-mughira irin su amr ibn al-hakam abu jahal irin su abu sufyan irin su suke gani me yasa ba shine aka aiko ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala yace ahum yaqsimuna rahmata rabbi sune suke raba rahmar ubangijinka to wannan kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce yace ka anna qauman mimman aslama bi makka zayyana lahum ash-shaytan li jazaihim ma ra'aw min ghalabati quraish wa istib'atihim al-muslimina wa idaihim lahum kamar waɗansu daga cikin musulmi waɗanda suka musulunta a makka shaidan ya zayyana musu suna wato sun samu rauni na zuci saboda abin da suke gani na rinjayen quraish da kuma yanda suka tozar suka raunana musulmi suke gana musu azaba iri-iri walima kanu ya'idunahum in raja'u min al-mawa'id da kuma irin alƙawarin da suke musu cewa idan kuka bar bin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka warware bai'ar da kuka masa za suka rinka musu alƙawarin abubuwa za mu matsayi in yanci in bayi ne suke za mu za yanci kuma za ku zo ku zamanto tare da mu mu ne muka fi yawa mu ne muka fi karfi mu ne muke kan addinin annaba addinin iyaye da kakanni sauran larabawa suna tare da mu to wannan zai iya sawwala ma wanda suke masu raunin imani wanda ba zaɗe da shiga cikin addinin musulunci ba ce wataƙila fa haka ma'aunin yake saboda koyaushe ɗaya daga cikin uslubin kafirci shine ya amfani da alƙuwal madiya ya amfani da ƙarfi na madda ƙarfi na duniya zahiri shine abin da yake amfani da shi zahirin karfin duniya to Allah madaukakin sarki yake tabbatar da musulmi kuma wannan bai tsaya tun a maka ba hatta a madina Allah ta'ala ya ci gaba da tabbatar da musulmi kamar inda Allah ta'ala yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawar kafirai a cikin ƙasa ya rude ka mata'un qalil jin daɗi ne dan kankani thumma ma'awahum jahannam sannan makomarsu wutar jahannam to ana wannan yana daga wato kada sai ya zo da sifar gargadi kada ku warware alkawarin Allah domin wani alkawari da ake muku cewa shine an ta kuna ummatun hiya arba umma ku zamanto al'umma wadda take tafi karfi tafi yawa daga wata al'umma wato ku zamanto kun koma cikin quraish ba kuna cikin musulmi ba saboda quraish a farkon musulunci sun fi yawa sun fi karfi bisa waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya hada mutum ya warware alkawarin da ya sanya Allah shaida a kai don saboda ganin wata maslaha ta duniya kamar mutum ka kulla alkawari da mutane saboda kana ganin cewar wannan alkawarin idan ka warware shi za ka samu wata fa'ida maimakon ka tsaya a kan ka duba girman Allah ka duba alkawarin Allah da ka sanya Allah shaida a kansa ka tsaya a kanka ko da ka rasa amfanin duniya amma wani lokaci sai shaidan ya zayyana wa mutum sai ya warware kalmarsa ya warware alkawarinsa wanda wannan kuma mun san yana faruwa hatta a cikin cinikayya tsakanin mutane mutum ka yi ciniki da mutum an kulla ciniki ka ba shi kalma amma daga ka ga wani ya zo ya baka abin da ya fi sai ka warware ka ba a yi wannan ba ka ce gari ma yana tashi ballantana kalma hmm? ballantana magana magana ma sai ta tashi to wannan yana daga cikin abinda wannan ayar take duk da yake ta zo ne akan muhimmin al'amari wanda ya fi komai amma dukkan wani alkawari ya shiga cikinsa alkawarin da mutum ya yi tsakaninsa da Allah ya warware shi saboda amfanin duniya shine Allah maɗaukakin sarki yake hana musulmi a cikin wannan sannan Allah ta'ala ya kawo kissar macen da amma bai ambaci sunanta ba domin alkur'ani in ba waɗanda suka shahara ba daga cikin kafirai a ba a ambatan sunansu kamar irin su jaluta da irin su qarun da irin su haman yawanci sai dai a kawo su da da su kawai nan sai Allah ya ambace ta da sifarta yace wala takunu kallati naqadat ghazlaha kada ku zamanto tamkar wannan wadda ta warware kadinta an san kadi ai wato a samu auduga a mayar da shi zare to wannan wata mata ce da ake ce mata raifatu bintu Sa'a daga at daga kabila daga kabila su na abubakar take urashiya ce amma tana da taɓin hankali tana da tana da bayi masu mata aiki za su zo su kaɗi da safe za a fara kaɗin sai an gama kaɗin gabaki ɗaya an tara zare yamma ta yi sai kuma ta ce duk a koma duk a wato a kwan wato a fince kadin da aka yi ya koma auduga a fince shi ya zamanto warawara duk wahalar da ta sha da suka yi kuma ba su su ce ba haka ba dan kuyangunta ne karkashin ta suke dole ta bayan ta kulla abu ta tabbatar da shi ta zo ta ce sannan ta zo ta warware to fuskar aka ce karku zamanto tamkarta wannan misali ne na wanda yake zai yi abu wanda yake abin nan na maslaha kyakkyawan al'amari sannan ya zo ya ɓata shi wajihu shabahi din shine arrujo ila fasad ba da talabbus bisfala mutum ya koma cikin barna bayan da ya kyautata al'amari shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan mu rinka roƙon Allah mu rinka neman tsarin Allah daga shi Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kaw Allah ina neman tsarin ka daga sincewa bayan daurewa kamar yanda wato ka daura rawani asali wannan kalma ce ta al-hawr wal kawr a sifar daura rawani ne al-kawr shine ka rinka daura rawanin al-hawr ka since shi to ina neman tsarin ka daga daga sincewa bayan daurawa wato bayan ka daura abu ka kyautata shi ka koma kai barna yana daga cikin abin da malamai sukan yi wa'azi da shi bayan ramadan kan cewa kada mutum ya zo ya yi alhaur ba'ad alkaur bayan cikin ramadan ya tsare iyakokin Allah ya tsare sallah ya kiyaye hudud ya bar saƙo amma ramadan na wucewa sai ya koma gidan jiya wal iyazu billah to wannan shine aka kamanta Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da yakan yi na uslubin alqur'ani domin wato ya sanya mutane wato domin shirya ta karfafa a cikin zuciyar bayinsa shine ya buga musu misali domin shi misali in aka buga shi ya fi kusa ga abin da hankali zai gane idan aka ce kada ku koma ya zuwa ga barna bayan kun yi gyara wannan wani abu ne wanda yake sai an yi zurfin tunani za a gano amma yayin aka kawo misali iri-iri a gaba aka ce kar ku zamanto tamkar wannan wadda take kadi bayan ta inganta aikinta sannan ta zo ta war sannan ta zo ta bata shi ga baki daya domin yayin da kuka yi alkawari wanda yake wannan alkawarin shine islahi shine gyara da kuka yi sannan ku koma ku warware shi ku yi ridda ku koma cikin kafirci bayan da kun shigo cikin addinin musulunci to misalin ku ya mafi wannan ya mafi na wannan matar muni shine Allah madaukakin sarki ya ce menene wannan ya zamanto kuma yadda rantsuwar ku ta zamanto sanadiyar yin barna wato ku mayar da rantsuwarku hanya ta yaudara ya zamanto kun zo kun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun bi mun ji mun bi kuma mun yi imani mun musulunta amma kuna nufin wato ku yi barna ne daga baya ku je ku fita daga cikin addinin musulunci daga baya to wannan wato kun mayar da sunan Allah ya zamanto sanadiya na yin barna na yin yaudara domin kuma jiddan saboda ne don ku zamanto al'umma da tafi ƙarfi da kuma tafi yawa daga da al'ummar da kuke ciki ita ce al'ummar musulmi an yi amfani da kalmar arrubu hiya arba arba wato ismu tafdil ne daga arrubu kamar yadda ake ce ma'ala daga al'ulu wato abinda ake nufi da arrubu shine az-ziyada ƙari daga nan aka samu riba daga nan aka samu riba kuma wannan kalmar ta zo da yawa a cikin alkur'ani wa matsalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati ka kamathali jannatin bi rabwa An rabwa an ce ma jigawa rabuwa saboda yashin da yake kanta ya fi yashin da yake kasa ya karu akan wato wani yashi fa an ta kuna ummatun hiya arbanin umma wato kar dan ku zamanto al'umma da ta fi yawa ta fi karfi daga da al'umma da take ciki da kuke ciki domin wannan ishara ne ga har da kafirai suke jefawa cewa idan kuka bar addinin musulunci in kuka zo wajenmu za ku zo wajen karfi za ku zo wajen yawa za ku zo wajen tanadi za ku zo wajen jama'a mai yawa za mu haɗu mu taimaka muku wannan azaba da ake muku za ku samu sauki kyara da ake muku za ku sami izza ko ina kuka je a cikin makka za a rinka girmama ku duk irin wannan abubuwan da quraishi suke gaya musu to dan kwaɗayin samun wannan ku je ku warware ku. Allah ta'ala yake inna ma yablukumullahu bi abinda wannan abin da yake faruwa jarabawa ce Allah yake musu wato wannan halin ba zai dawwama ba to wannan a bayyana wa mutum ya gane a halin da ya shiga cewar wannan jarabawa ce daga Allah yana daga cikin abin da zai taimaka masa wajen haƙuri yana daga cikin abin da zai taimaka masa wajen tsayawa akan gaskiya to amma sau da yawa wani lokaci mutane wani lokaci mutum shaidan sai ya rinjaye a kansa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da musulmi ga baki ɗaya musulmi a makka ba wanda ya ridda sun tsaya a kan addinin musulunci ba su ridda ba bal wanda kawai aka samu yi ridda abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh ne shi kuma sai bayan ma yana madina bayan ya bar madina bayan ya yi hijira yana madina yi ridda ya dawo ya dawo wajen mushrikai kuma bayan fatuhu makka ya tuba ya dawo ya musulunta ya kyautata musuluncinsa ya kyautata yana daga cikin masu rubuta wahayi har yaje yana cewa ai shine yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake zuwa masa na wahayi amma sai amma um, Allah ya Allah ya masa arziki ya dawo ya musulunta kuma wato yana da ban mamaki ya mutu a shekara ta talatin da shida bayan hijira ya yi addu'a cewar Allah ya karɓi ransa yana cikin sallah Allah ya karɓi eh, addu'ar da yake nan yana asqalan bai zo cikin fitinar eh, da mutanen misra suka toho domin kashe sayyidina Usman bai toho tare da su ba amma ya taho don ya sanar da sayyidina Uthman irin mummunan shirin da suka yi ya zo ya tara har sun kashe shi to wajen komawa ya tsaya a a wadda take a cikin Israel yanzu Eskelon, inda ake ce mai Ashkelon yayi wannan addu'ar wata ran yayi sallar asuba shine liman a faka a farko ya karanta Fatiha da adiyat a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da wata sura ba ambata ba yayi tahiya ya ce assalamu alaikum sallama ta farko sai ya faɗi kafin ya ce assalamu alaikum ta biyu a wannan hali ya rasu saboda haka ɗaya daga cikin alamun kyakkyawan cikawa mutum ya cika akan aiki na gari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yi futuhat na'am yi futuhat kwarai shine ne ya fito ifriqiya a fatihin da aka samu dukiya mai yawan gaske wanda an ce kowanne daga cikin mayakan rabansa da aka bashi dinare ba dirhami ba dinare dubu uku aka bashi kuma shine ya je ya samu huduna tsakanin nubiya da nubiya wato su ne mutanen sudan ya shigar da 'yan sudan cikin addinin musulunci ifriqiya a lokacin ana nufin tunis shine ya shigar da tunis cikin addinin musulunci shine ya saboda haka kaga irin yadda Allah madaukakin sarki yake karban tuban mutum wani lokaci in Allah ya jarabci mutum da wani zunubi wato zunubin sai ya zamanto masa mabudin alkhairi in yi tuba na gaske tsakaninsa da Allah jalla wa ala don haka kada idan ka jarabtu da sabo shaitan ya zo ya ce zai raba ka da Allah ya ce ka zama tsinan ne sannan ka ce wai za ka tuba ga Allah yaushe Allah zai saurare ka in ka biya mace shaitan baka sani ba wataƙila Allah ya jarabce ka da wannan zunubin domin ya buɗe maka kofar karɓa da kofar kabuli wanda yake da ba za ka samu ba da ayyukan ka. domin in kai tuba ingantacce shi kansa tuba aiki ne na gari albarkar wannan tuban sai Allah ya kai ka matsayi da Allah ne kadai wato ya san iyakarsa saboda haka mutum ko yaushe ya zama to mai kyautata zato ga Allah a kowane hali yake ko a halin ibada ko a halin sabo mutum ya kyautata zato ga Allah kare ya bari wani abu ya shiga tsakaninsa da Allah kare ya bari wani abu ya shiga tsakaninsa da kyautata zato ga Allah to Allah ya tabbatar da zuciyar musulmi suka dage akan imani ba wanda ya rida daga cikinsu to amma daga cikin abin da Allah maɗaukaki wato uslubin alkur'ani wajen tabbatar da imani akan su shine wannan uslubi na wa'azi bayan Allah maɗaukakin sarki sannan yayi musu gargadi yace to ranar alkiyama abin da kuke abin da yake sa ku kuke sassabawa zai bayyana gare ku yanzu kuna gani su ne Allah ya ba su tamkini su ne Allah ya ba su izza ko kuma kuna raunana kuma Allah ya ce jarabawa ce mecece hikimar jarabawar ba lalle za ku fahimta ba a wannan rayuwa amma rana alkiyama wannan sabanin da kuke zai bayyana gare ku to kaga a cikin wannan akwai bawa mutum aminci da Allah cewa Allah zai bayyana mana hikimar wannan bambanci na roƙa wato mun shiga cikin wannan hali to Allah ne da hikima Allah ya yi mana jarabawa mecece hikimar Allah ba lalle mu gane yanzu ba Allah zai bayyana a gare mu ranar alkiyama sai Allah ya dangana mu zuwa ga imanin imaninmu da cewar Allah ya sani mu ba mu sani ba bayan da can yi mana gargadi yace inna Allah alamu ma taf'alun Allah fa yana sanin abin da kuke yi saboda haka abin da za abin da kuke yi yanzu da abin daga baya za ku zo ku yi Allah yana sani saboda haka in ku Allah yana sani kun san Allah zai muku hisabi nan kuma sai Allah ya ce ku amintu da sanin Allah cewar akwai hikima kuma bayanin zai zo muku ranar alkiyama to sannan yayi ishara ga wata daga cikin hikimar ta Allah anan yace walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so sai sa ku zamanto al'umma ɗaya su kafiran da ku duk ku zamanto al'umma ɗaya duk ku zamanto musulmi wannan ba zai gagara ga Allah ba amma Allah bai yi haka ba wanda ya nuna kan cewar wato Allah yana da hikima akan abin da ya yayi saboda haka ku sallama ku yarda da hukuncin Allah amma me yasa Allah amma Allah madaukakin sarki da bai yi haka ba yace walakin yudhillu man yasha amma Allah yana batar da wanda ya so wa yahdi man yasha kuma yana kuma yana shiryar da wanda ya to kada ku dauka kan cewar wato idan wato Allah ne da Allah yake cewa yana batar da wanda ya yana shiryar da wanda ya wanda ya bata shikenan tunda Allah ya batar da shi shikenan ya sha wanda ya shirya tunda Allah ne ya shiryar da shi shikenan dan amfaninka a'a akwai tambaya akwai hisabi domin wanda ya bata za a tambaye shi yaya aka ka bata wanda ya shirya za a tambaye shi ya menene kai na shirya domin a yi masa sakayya saboda haka a cikin wannan ya nuna dai kan cewa al'amarin a mayar da shi zuwa ga Allah ranar alkiyama na'am ولا تشتروا نعم ولا تتخذوا نعم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتهل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء لما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب to yayin da Allah ya musu ya gargadi musulmi akan abin da zai kai ya zuwa ga sauki rantsan su wato sababin wato hanyar afkar da barna a tsakanin su ya bayyana cewar da ya bayyana wannan a waccan aya da ta wuce sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wata fuskar tabarnar da ke cikin warware alkawari da warware rantsuwar da suke da Allah Allah ya ce wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum yace kada ku riki rantsaran tsanku su zamanto wato sababin afkar da barna a tsakaninku fatazilla qadamun ba'da thubutiha idan kuka yi haka sai wato diga eh, wato diddige sai ya zame bayan tabbatarsa wata taduqu su'a kuma ku ɗanɗana mummuna bima sadattum an sabilillah ku ɗanɗana wato mummunan azaba saboda hana hanawar da kuka yi ga tafarkin Allah kun hana waɗansu bin tafarkin Allah wala kuma azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare ku wato wannan wata fuska ce ta barnar da ke cikin warwarewar alkawari warwarewar rantsuwarsu ta mubaya'a wato yin ridda ga barin shiga addinin musulunci wata barnar da ke ciki bayan waccan barnar ta kan wato ya zamanto kun mayar da barnar da ke cikin ku kuna so ku zamanto al'umma mai yawa maimakon al'umma kaɗan wato ku ya zamanto kun yi watsi da shirin Allah ba ku san shi ba to daga cikin barnar da ke cikin wannan kuma akwai abinda Allah ya ambata fa ta zilla qadamun ba'da thubutiha kafa sai ta zame bayan tabbatarta idan mutum ya zame me zai faru a gare shi ko dai ya fasa kai ko kuma wani abu wanda yake mallaka mai tsada ya zamanto sanadiyar rabuwa da shi kenan ya fashe wannan kinaya ce na cewar abinda wato mutum in yana kan gaskiya tamkar digadigansa a kafa suke babu abin da zai girgiza shi to idan kuma ya samu hanyar kaucewa to abinda kamar wato zamiya ce za ta samu mutum kowa ya san babu abin uh, uh, uh, wato ba a san zamiya shi yasa zaka gama ko hanya ce wanda yake idan akwai zamiya sai ga an sanya alama ko kuma idan wato malale ne a inda aka damu da rayukan mutane ba irin nan kasan wanda ba a wannan tunanin inda aka damu da rayukan mutane wajen da ake zamiya sai a sanya falwaya wadda za ka rike dan idan ka zo karka zami a kan wani lokaci idan aka yi hanya in aka yi matattakala to ana tunanin al'umma kenan da suke tunani suna tunanin akwai wani wanda yake zai zo wanda yake akan kujera za a tura shi mm, ko kuma akwai mace da za ta zo da yaro akan kuje akan kura za ta tura shi akwai mai kaya da zai zo ba zai iya ɗauka ba akan kura zai tura saboda haka sai a hanyar malale to wani lokaci idan mutum ya zo sai ya bi ta wannan malalan to saboda an san akwai masu bin wannan malalan sai a yi wato a karfe wanda za a sa dan ka rinka kamawa kar garin bin wannan malalan ka zame ka faɗi ka ji ciwo kaga inda aka damu da ran mutum kenan amma mu duk ba ma wannan tunanin duk ba ma wannan tunanin daga masu zanen har masu cewa ai zanen har masu yin muhammad su aiwatar ba ba ba wanda yake wannan tunanin ba wanda yake wannan tunanin ba a tunanin mace ne yaro ba a tunanin tsoho wanda yake tafiya akan wilciya ba a tunanin wanda ya kare yake tafiya akan kujera wanda ake tura shi duk ba a wannan tunanin to wannan dai a istidradi ya don duba da halinmu domin waɗanda suke a cikin matsayi irin wannan su rinka irin wannan tunanin al'umma ba ta lafiyayyu ba ce kawai ba ta karfafa ba ce kawai akwai mutane iri-iri to a shahid a cikin nan shine zamiya bayan tabbata aibi ne da ake gudunsa to shine Allah ya bayyana mana in kuka yi haka to tamkar mutum ya zame ne bayan da yana akan matabbata sannan kuma wata duqu su'a kuma za ku samu mummunan sakamako shine za ku ɗanɗana mummuna wato mummunan sakamako daga Allah saboda me saboda kun hana mutane shiga addinin Allah domin yayin da mutum ya yayin da mutum yayi ridda kamar ya ne na shiga addinin na gani babu komai saboda haka kaga wanda yake son ya shiga addinin ka hana shi shiga domin ka ce masa ni ma da akwai wani abu da ban zauna ba amma tunda na bari ka san cewa ba daidai mai kamar uslubin yahudawa wa qalat ta'ifatun min ahli bi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wa jahannahari wakfuru akhirahu eh, la'allahum yarji'un sai su ce ku je ku shiga addinin musulunci da hantsi in yamma ta yi bayan sallar la'asar sai ku yi ridda idan an tambaye ku sai a ai mun shiga mun ga babu wani abu a ciki da gaskiya ne da mun zauna uslubi ne na wato a sa mutane kar su shiga addinin musulunci wanda kuma suka shiga masu rauni sai kai wani ma fa ya shiga ya fita kuma wani fa kaza ne da abin nan gaskiya na da bai fita ba saboda haka su ma sai su fita to kaga wannan Sabbin an la ta fuska biyu masu rauni su ma su fita ku ja waɗansu sannan waɗanda suke so su shigo ku hana su shiga to babu sharri kuwa irin ka hana mutane shiga addinin Allah to Allah yake idan kuka yi haka sai ku ɗanɗana mummuna saboda kun hana mutane saboda abin da kuka toshe daga tafarkin Allah kuma wala kuma azabun azim kuma akwai azaba mai girma tana kanku saboda barnar da kuka yi na'am la tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama inda allahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun ma عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نعم. نعم نعم نعم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يقول ولا تشتروا بأهد الله ثمنا قليلا كما كذا كسيء samanan kalila tumini wanda yake dan kadan bi ahadillahi da alkawarin Allah shine ku warware alkawarin Allah dan a ba ku wani amfani dan kadan asaman saman anan ana nufin a samanul qalil shine abinda mushrikai suke ma waɗanda suka yi ridda daga cikin musulmi suke in kuka yi ridda za mu ba ku saukin rayuwa za mu ba ku dukiya za mu ba ku izza za mu ba ku karbuwa a cikin al'umma to duk wannan shine Allah ya kira shi asamanul samanul qalil asamanul qalil tumuni wanda yake dan kadan tumuni wanda yake dan kadan to kada ku sayar da alkawarin Allah da wani tumni dan kankani duk wani abu na duniya dan kankani ne bai taka kara ya karya ba akan alkawarin Allah kada ku sayar da alkawarin Allah da wani amfani na duniya dan kadan inna ma indallahi huwa khairul lakum abin da yake wajen Allah abin da Allah ya tanadar muku shine fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani ma inda kum yanfad abin da yake wajen ku mai karewa ne zai kare wa ma inda Allah ba abin da ke wajen Allah kuwa dawwamamme ne kaga sai ya zo da sigar ismul fa'il baqin ai mai dawwama ne tabbatacce baya karewa hmm. Allah yake inna hadha la rizquna ma lahu min nafad arzikin mu kenan ba shi da karewa ba shi da karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai a daren da aka yi kusu a ranar da aka yi kusu aka nuna masa aljanna da wuta har ya ga ilibin aljanna ya miƙa hannu zai tsunko ya miƙa hannu zai tsunko sai kuma bai tsunko ba ya ce da na tsunko da kun ci wannan inibin har duniya ta tashi inibi guda ɗaya domin Allah abin da ke cikin aljanna baya karewa amma abin da ke wajen kufa ma inda kuma yin fad karewa zai duk abin da ka tara mai karewa ne in kare ba za ka tafi ka bashi wannan sai ya zamanto a matsayin wato masal wato wata wata kamar wata karin magana ce wadda yake mamma ba ta karewa ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba wanda mutum zai ma kansa wa'azi da ita idan wani abu ya zo na duniya wanda zai rude ka ga barin imani ko ga barin kasancewa tare da Allah ka tuna da wannan ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba sannan Allah ya ce wala nan Ladina sabaru ajrahum wallahi za mu ba ma waɗanda suka yi haƙuri za mu cika musu ladansu ah, za mu yi musu sakamako da ladansu bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wanda suka yi haƙuri suka daure suka tsaya akan alkawarin Allah tare da raunin da suke da shi da rashi da kyakkyawan alkawarin da masu da mushrikai suke musu kan su zo wajensu suka haƙura suka tsaya akan wulaƙanci da tozarta da ƙasƙanci saboda Allah kawai to kun ga sun yi sabr kenan to shi ku sabr haƙuri mutum ya dage akan bin Allah tare da tsangwama da zata zo masa to wannan lada ne wanda yake Allah ne kaɗai yake ba da shi shi yasa Allah ya ce za mu cika musu ladansu bi ahsan da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wato ba da kyakkyawa ba a cikin aikinsu wanne ne ya kowanne kyau to wannan wanda ya fi kowanne kyau da shine Allah zai musu sakamako shi yasa ake cewa hakuri shine ya komai lada a wajen Allah to Allah maɗaukakin sarki nan ya nuna mana cewar wato wannan samanan ƙalilan wato tumuni wanda yake ɗan ƙanƙani shine don ya nuna mana kan cewa dukkan abin da za a baka a maimakon warware alkawarin Allah to iwadun qalil wato musaya ne wanda yake ɗan kaɗan ko da ya fi komai abin da ake ko da ya fi komai samu a cikin abin da ake samu a duniya to wallahi wannan abin farashi ne ɗan kankani ɗan kaɗan ne akan alkawarin Allah domin shi alkawarin Allah alkawarin Allah abinda Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa a maimakonsa wato ya fi ƙarfin nan duniya sai dai a wajen Allah shi yasa yace inna ma inda Allah huwa khairun lakum inda anan tana nufin ba wai tana nufin tare da Allah ba a'a abinda Allah ya tanada ya ɓoye shi na iddiha um, wato abinda Allah ya abinda Allah ya ɓoye na alkhairan duniya da lahira ga musulmi Shi ne ya fa alkhairi a gare su in sun kasance sun sani Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo a hadisin a hadisin habab ibn al za mu ambace shi nan gaban insha Allahu Allah maɗaukakin sarki ya bayan wannan ayar na alkawarinsa cewa zai yi sakamako ga masu haƙuri su ne waɗannan muminai da suka dage akan bin Allah akan alkawarin Allah to sai kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce wannan ba nasu bane kaɗai Allah ya ce man amila salihan duk wanda ya aikata kyakkyawa min zakarin aw unsa ko mace ko namiji wa huwa mu'min kuma alhali shi mu'mini ne nuhi falanuhiyannahu hayatan tayyiba to wallahi za mu rayar da shi rayuwa wadda take kyakkyawa mai tsarki wala najidiyannahum ajrahum kuma za mu cika musu ladansu bi ahsani ma bi ahsana ma bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa ba kawai waɗanda suka yi wannan haƙuri ba ne a'a duk wani wanda ya aiki na gari kuma mumini ne kuma ya nuna kan cewa da mace da namiji wajen sakamako a wajen Allah da wajen ayyuka da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu ya nuna duk suna cikin wannan duk ɗaya ne daidai ne a wajen Allah hatta a wajen ayyuka sai dai inda aka keɓance waɗansu ayyuka da wani jinsi ba da ɗaya jinsin ba kamar yadda aisha ta ce mata ma akwai jihadi a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai jihadi a kansu wanda babu yaƙi a cikinsa shine hajji da umra amma da mace da namiji dukkaninsu wato ɗaya suke wajen neman aljanna kamar yadda namiji yake neman aljanna Allah zai bashi haka mace ita ma in ta nema Allah zai bata kamar yadda namiji idan ya aiki nagari zai samu wannan alkawari na Allah shine kyakkyawar rayuwa alhayatu tayyiba shine tun a nan duniya kuma Allah madaukakin sarki ya gaskata alkawarinsa waɗannan bayan Allah da aka rinka musu azaba sai ga su Allah madaukakin sarki ya mai da su manya Khabbab ibn al-Arak yana daga cikin sahabbai da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide sallallahu alaihi wasallam a inuwar ka'aba yace ba za ka nema mana taimakon Allah ba ba za ka roƙa mana Allah ya yaye mana wannan tsanani da muke ciki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wanda suka gabace ku akan zo da mutum a yanka shi da zarto a raba shi biyu a sa wani a cikin rami a tsefe shi da manjagara kamar yadda ake tsefe nama eh, da wato manjagaran karfe yace Allah zai cika wannan al'amari hatta mace mai tafiya ke tafiya tun daga sana'a har ya zuwa ga hadramaut ba ta jin tsoron kowa sai Allah ko tsoron kyarkeci ya zo ya kama wato awakinta sai dai ku kuna gaggawa ne kuna gaggawa ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sai ga Habbab shi ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabtaghi bidhalika waje Allah mun hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam muna neman yardar Allah da wannan aiki da muka yi fa wajaba ajruna ala Allah ladan mu ya tabbata a wajen Allah fa minna man ba daga cikin mu akwai wanda ya shuɗe ya tafi lam ya'kul min ajrihi shay'a bai ci wani abu daga cikin ladan nasa ba a nan duniya kana minhum mus'ab ibn umair daga cikin su akwai mus'ab ibn umair ukila yawm uhud an kashe shi ranar yakin uhud falam yasruq illa namira ba abin da ya bari sai wata yar taguwa kunna idza qattaina biha ra'sahu kharajat rijla mun kasance idan muka rufe kansa sai kafafunsa su fito wa idza biha rijla kharaja ra'sa kharaja ra'su idan aka rufe kafafunsa sai kansa ya fito wa min sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace baqu ra'asahu wa da'u ala rijlaihi idkhir yace ku rufe kansa ku sanya ingirici akan kafarsa aka binne shi a haka yace wa minna man aina atlahu samaratuhu daga cikin mu akwai wanda 'ya'yan itatuwansa sun nuna wato ya samu daga cikin irin fatahi da Allah ya kawo mu al'umman musulmi fa huwa yahdubuha gashi nan sai ci yake sannan yayi kuka akan wannan to fala nuhiyannahu hayatan tayyiba tun anan duniya in mutum ya aiki nagari ba wai sai a lahira bane tun a nan duniyar Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kyakkyawar rayuwa kyakkyawar rayuwar nan ta ishi mutum kyakkyawar rayuwa wato mafi girman abin da mutum zai samu na kyakkyawar rayuwa shine arriba bima qusima lahu mutum ya amince da abin da Allah ya bashi qana'a qana'a domin wanda Allah ya bashi ƙana'a wanda ya da an tara masa dukiyan duniyan nan ne bashi da ƙana'a wallahi mai ƙana'a ya fi shi domin wanda Allah ya bashi duniyan nan amma ba shi da kana'a talaka ne kullun cikin bukata yake kullun cikin hankolan ƙari yake shi ko wanda Allah ya bashi kana'a dan kadan din da yake da shi sai ji baya bukatar wani abu sai dai godiyar Allah to wannan ita daga cikin hayatun tayyiba wannan yardar da abin da Allah ya kasa ya baka sannan da kyakkyawan da fata na cewa ƙarshe mai kyau ne a gare ka wal aqibatu lil muttaqin wannan jin cewar al'aƙiba ta kace babu abin da ya kai shi wato kyakkyawar rayuwa jin cewar gobe ta fi yau jin cewar gobe ta fi yau domin kullum za ka zauna a cikin farin ciki a cikin wato kyakkyawan zato ga Allah jalla wa'ala sannan kuma da lafiya da aminci daga azabi daga bala'i da kuma izzan musulunci wannan ita ce tana daga cikin alhayatu tayyiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin sahih muslim qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata wato wanda Allah madaukakin sarki ya bashi musulunci kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi daidai gwargwadon abin da yake ya ishe shi sannan kuma ya ba shi kana'a da abin da Allah ya bashi wannan ya rabauta Allah ya bamu rabo subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين